ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربي ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول في الغدو ولا صال ولا تكن ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباده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 Wato babban al'amari ne wanda yake kusan shi ne a farkon kowannen mu a nan wurin. Abin da ya haɗa mu a wannan wurin kuwa ba komai ba ne face walima ce wacce muke taya 'yarmu murnan samuwa ko kuma ƙaruwa ko kuma a murnan yin aure wanda Allah ya azurta ta da shi. Muna fata Allah Ubangiji yanda ya saukar mata da wannan lokaci mai albarka, Allah Ubangiji ya sa ta shiga a sa'a. sannan kuma ya sada ta da dukkanin alkhairan da yake cikin wannan wuri da kuma kiyaye ta dukkanin shari'a alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ah, shi waliman aure ah, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban sunnarsa kamar yadda aure ya zama sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka ma ya zo mana a tarihai da dama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi walima akan maganan karuwan ah, aure da yakan samu wasu lokuta Na'am. Ita walima, ana shirya walima ne saboda a tara al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a ci a sha, a taya murna ga wanda ya samu ƙaruwan a, dalilin da yasa ake wannan walima. Shi walima ana yin walima na aure, ana yin walima na suna, ana yin walima na ƙaruwan wani alkhairi cikin al'amari ko ƙaruwan samun wani alkhairi wajen aiki ko canjin wani al'amari na alkhairi na rayuwa duk abin da mutum ya samu dai na alkhairi daga wajen Allah idan ya shirya masa walima ya tara al'umma suka ci suka sha albarkan wannan ci da sha din sai Allah ya saukar da albarkansa a cikin wannan al'amari da ake murna da shi to shi walima kamar yadda muka sani ana taruwa ne a ci a sha a watse to da yawa da daman mu mukan yi amfani da wannan dama na zama na ci da sha din mu yi amfani mu kira junanmu mu yi ma junanmu nasiha sakamakon wannan al'amari da muka samu in na aure ne a yi ma mai aure nasiha da sauran waɗanda suka kasance a cikin ɗakuna su ma su ji saboda su ƙara amfana da zamantakewan aurensu idan ma na suna ne a yi nasiha saboda uwa ta san yadda za ta riƙe ɗanta shi ma uba ya san yadda zai yi tarbiyyantar da uwan da kuma ɗan duk dai irin wannan ana yin walima ne a yi nasiha akan irin wannan to shi aure al'amarinsa babba ne a wajen Allah kwarai da gaske ta inda zaka gane aure babban al'amari ne lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji ya yi nufin haɗa shi da abokiyar halitta wacce take na na Hawwa'u amma bai yi hakan ba saboda ya nuna mana girma da darajan aure bai ɗauki Nana Hawwa'u duk da cewa ya samar da ita ne a cikin Annabi Adam ba bai ɗauke ta ya mika ma Annabi Adam ya ce masa ga abokiyar rayuwa mun samu maka ba sai da ya cika waɗansu sharuɗa wasu irin sharuɗa ne shi ne kamar yadda muke yi a yanzu a biya a je a gaida iyaye a bi waɗansu hanyoyi na girmamawa sannan a ƙarshe a biya sadaki a ɗaura aure to shi Annabi Adam lokacin da aka fitar da Nana Hawwa'u daga jikinsa abinda Allah ya fara tambayan shi cewa kana da bukatan wannan kana son ta annabi adam ya ce eh ina son ta ya ubangiji ina da bukatan ta to sai Allah ya ce me zaka bani in baka ita ko kuma in sallamar maka da ita lokacin da annabi adam Allah ya halice shi ya busa masa rai da ya bude idansa abin da ya fara gani a rashin Allah shine ya ga sunan Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallama a haɗe wanda yake shi yake rike da al'arshin Allah ya kuma tabbatar cewa wannan Allahu din sunan Allah ne shi kuma Muhammadu din nan wani irin bawa ne a wurin Allah wanda yake babba ne a wajen Allah wanda ba kamar sa tunda gashi ma ya haɗa sunansa da nasa saboda haka abin da zai yi ma Allah Allah ya ji daɗi ya bashi wannan abar halitta shine yayi salati ga wannan suna da Allah ya hada da nashi tunda yake girmansa har ta kai girman da Allah zai hada sunansa da nasa to lallai in yi salati a gare shi ubangiji zai ji daɗi ya bashi wannan mata to sai annabi adam ya ce ma ubangiji cewa zan yi salati ga wannan suna da na gani a tare da sunanka zan yi salati zuwa gare shi sai ya zamto cewa wannan shine sakamakon abin da zai sa ka bani wannan abar halitta to sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya dauki nana Hawwa'u ya bashi ta a matsayin mata wanda yake tarihi ne mai tsawo wanda zai dauki lokaci sosai a kawai abin da muke da bukata a nan mu gane cewa auren da ake ji da ganin sa din ba aure ne ba wai wani abun wasa ne a wurin Allah tun farkon halittan duniya da Allah ya fara halitta da aure aka fara na na wa'u da Annabi Adam amma Allah bai ba da shi haka ba sai da aka yi wannan sakamako ko kuma sai da aka yi wannan salati ga Annabi din sallallahu alaihi A nan za mu fara sanin menene aure a wurin Allah wanda yake idan kai comparing din shi ko kuma ka hada shi da misalin yanda yawancin mu yanzu muka ɗauki aure saurayi zai zo gidan a budurwa ya zai yi sallama ya ga yarinya su daidaita tsakanin su ina son ki ina son ka shikenan a shiga wajen iyaye a kai abun gaisuwa a kai sadaki a ƙarshe a zuwa ɗaura aure a tunanin su fiskokin da suka nemi juna da shi a waje shine fiskokin da za a zauna wanda yake kuma ba haka bane fiskan da ya nemi aure fiskan da ya amince ma wancan fiskan ba shine fiskan da zai zauna a cikin wannan gida ba ina fata an fahimce ni fiskan da ya nemi wancan aure na ina son ki ina son ka din nan ba na son ɓacin ranka ba ki son ɓacin raina ba shi ne fiskan zama na dindindin din nan ba abin da ya kamata kowanne daga cikin mu ya fara ajiyewa a cikin zuciyarsa kenan idan mutum ya yi sallama gidan ku ya ce yana son ki kina son sa to ki sani in Allah ya kaddara aure tsakaninku akwai wata fiska kuma daban wacce take na zama ne na dindindin sai kin shirya ma wannan fiskan wancan fiskan da ya zo neman aure baya son ɓacin ranki baki son ɓacin ransa amma wannan fiskan da za a zauna da shi abin da yake da bukata da farko shine shimfiɗi na haƙuri abin da yake da bukata shine shimfiɗin haƙuri ki haƙura da shi ya haƙura da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa abin da yake gyara aure yake kyautata shi shine kyautata ma juna da jure ma juna sannan kuma da haƙuri ma juna idan muka yi haƙuri muka jure ma juna ke mace kika yi haƙuri kika jure ma mijinki sai Allah ya sa mu auren zaki yadda zaki zauna lafiya da wannan miji saboda me saboda kin yi haƙuri kin sa ma kanki juriya sannan kuma ki ɗauko wani kawaici ki saka a ki. wani lokaci zaki ga wani abin ɓacin rai ki nuna cewa kaman baki gani ba saboda me saboda a samu zaman lafiya kamar yanda idan an yi miki abin jin daɗi abin da ya kamata ki fara yi shine godiya ki godiya ki nuna kulawarki ki nuna yardarki ki nuna amincewanki akan duk wani kyautatawa ko komin kankancinsa to haka zalika kuma idan an yi miki abin da ya kamata ki yi haƙuri shi ma sai ki haƙuri a daidai wannan lokaci sannan kuma abu na gaba wanda yake ƙara inganta zamantakewan aure wanda da yawa daga cikinmu muka rasa shine mu ɓoye sirrukan junanmu Mace ta zama mai ɓoye sirrin mijinta. Duk abin da yake faruwa, kar ki bari ko da iyayenki su ji wani abu mara daɗi a dangane da mijinki daga bakinki. Saboda su iyaye Allah ya saka musu wani sinadari a cikin zukatansu na ‘ya'yansu, cewa idan ɗanka yana zaune lafiya yana jin daɗi, uwa ba za ta taɓa mantawa ba, sai ta yi ta jin daɗi tana alfahari. Haka zalika in aka samu akasin haka, ya ta zamto cewa bata ji daɗin zaman gidan miji ba tana haƙuri tana juriya wadda yake uwa ta sani to ba za ta taɓa mantawa ba ko da yaushe yana nan a cikin zuciyanta tana tunanin wani hali yadda take ciki zai iya yiwuwa al'amari na Allah abubuwa sai su zo su canza tsakaninki da mijinki na samu zaman lafiya mai ɗorewa wacce yake kuma kin je kin gaya ma iyayenki cewa baki jin daɗin auren su kuma sun saka a zuciyarsu cewa har yanzu zaman haƙuri kike yi sai da haka abun shawara a nan wurin shine idan abu ya tashi marar daɗi tsakanin mace da miji abin da aka fara so a wurin da shi ne ta fara miƙa ma Allah kukanta na'am ta miƙa ma Allah kukanta Allah shi yake da yadda zai yi ya gyara mata al'amarinta ba iyayenta ba iyayenta kam duk abin da za su yi mata bai wuce addu'a da kuma ba da shawara ba in sun zamto iyaye na gari za su yi mata addu'a su roƙan mata Allah Allah ya gyara mata lamuranta sannan kuma su ba ta shawaran yadda za ta zauna lafiya da mijinta wannan iyaye kenan to idan aka yi rashin sa'a ita matan ya zamto cewa mace ce wacce take mai yawan ɗaukan maganganu tana gaya ma ƙawaye irin ƙawayen da suke makale ma mata lokacin da aka yi sabon aure ya zamto cewa ko da yaushe kowane bayan lokaci za ki samu ƙawa a gidan yarinya tana bibiyan zamantakewa to irin waɗannan ba ƙawaye ne wanda za ka riƙa kwasan maganganu tsakaninka da mai gidanka kana gaya musu ba maganan da ke tsakaninku da su ku yi magana tsakaninku amma duk abin da ya shafi sirri tsakaninki da mijinki mai daɗi ko mara daɗi kar ki bari ya fito daga kan harshen ki zuwa wajen ƙawarki kar ki bari ta je. saboda ita fa ba kamar iyayen nan ba ne, sai an yi sa'a ita ba kamar iyaye bane iyaye ne za su zauna su roki Allah akan zamantakewan yarsu Allah ya gyara iyaye ne za su ba ma yarsu shawara Allah ya gyara lamarinta amma ita kawa ko dai ta gaya miki maganan da zai ƙara gitsa miki gida ko kuma ta baki shawara mara kyau wanda yake a ƙarshe shawaran zai kai ke baro ya ɓata miki zamantakewan aurenki a ƙarshe ki zo ki samu abin da ba so a saki ya shiga tsakani ko kuma rabuwa ya shiga tsakani Allah ya kiyaye. saboda haka muna ba da shawara a nan wurin ma wannan amarya da za ta shiga sabon a wannan aure nata ta zamto mai kiyaye sirruka tsakaninta da mijinta idan abu ya yi daɗi ki roƙi Allah Allah ya ƙara miki kwanciyar hankali zaman lafiya tsakaninki da mijinki idan abu an samu akasin haka to Allah shi yake da magani ki roƙi Allah ya miki maganin duk abin da ya zo miki wacce take ba mai kyau ba a shawara na biyu ga ita wannan baiwar Allah mai aure shine cewa ki zamto mace mai kiyaye dukiyar mijinki ma'ana mace mai tattali ba mace almubazzara ba duk macen da ta zama almubazzara to ta zamto mace ce wacce take ba wahala ta fita a zuciyar mijinta idan mace ta zamto cewa almubazzara ce to zai zamto cewa mijinta yana saurin ginsa da ita amma idan miji ya ga cewa mace tana tattalin al'amarinsa tana tattalin gidansa tana tattalin dukiyansa tana tattalin kanta da kanta sannan tana tattalin sa shi kanshi tana tattalin danginsa duk wani abu da ya safe shi tana kaf kaf da su tana jawo su a jiki tana kiyaye su to yana ƙara ma mace wani irin daraja da martaba wurin miji mai daraja da martaba a wajen namiji mai daraja da martaba idan mace ta zamto cewa mai tattali tana ƙara ma kanta daraja ne a wurin namiji mai daraja muna fahimtar wannan al'amari idan ta zamto cewa mai tattalin dukiyar miji ne mai tattalin duk abin da ya shafe shi ne to tana kara ma kanta daraja ne saboda haka ki kiyaye wannan kar ki zama almubazzara komi aka kawo ki watsar da shi duk inda kike so ki difi abin da yafi karfin amfanin ki ki amfani da shi saura a zubar ki yi wancan ki wannan abubuwa marasa kyau da wanda yake mace kamila bai kamata ta yi haka ba wanda yake mace mai addini mai daraja bai kamata ta yi haka ba ya kamata mace mai daraja kamila ta zamto cewa mai kiyaye kanta da farko ta kiyaye kanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mace idan ta kiyaye kanta ta kiyaye sallolinta ta kiyaye farjinta ta kiyaye tsakaninta da mijinta ta kiyaye harshenta to wannan mata idan ta mutu a cikin wannan kiyaye waɗannan abubuwa to za ta zamto cewa kofan aljanna ranar tashin alkiyama sai wacce ta zaɓa za ta shiga macen da duk ta zama haka ta zama mai kiyaye kanta ya zamto cewa ba fajira bane ba fasika bane kin yi aure kin kiyaye kanki a wajen mijinki ya zamto cewa gangan jikinki da zuciyanki ga baki ɗaya wannan namijinki ne ba wani ɗa namiji da yake kusantanki ba face wannan wanda ya aure ki wannan kenan sannan kuma kin kiyaye sallah akan lokaci wanda Allah ya gaya mana cewa a umra alaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin a wannan idan kika zamto cewa mai kiyaye kanki da farko da mijinki kawai sannan kuma kika kiyaye lokutan sallah sannan kuma har ila yau kika zo kika kiyaye azuminki na ramadana ya zamto cewa kina ba da shi yadda ya kamata babu alfasha a cikinsa babu abin da yake saba ma Allah a cikin wannan azumi kin kiyaye ganinki kin kiyaye jinki kin kiyaye harshenki a cikin azuminki kika zo kika kiyaye harshen ki, kika kiyaye kafanki da zuwa inda bai halatta miki ba to Allah yana miki albishir duk in Allah ya dauke ki a cikin wannan yanayi za ki shiga aljanna ta kofan da kika zaba wannan kenan kuma babban abin da yake jawo ma mace daraja a wurin ɗa namiji yake kalato mata martaba ba kamar mace da zamto cewa mai ibada idan mace ta zamto mai ibada tana kiyaye sallolinta tana yawan karatun alkur'ani duk sanda mijinta zai ganta zai ganta cikakkiyar kamala mace ce mai kamala to wannan yana gayyato mata wani irin martaba ba kowane magana ne ɗa namiji zai ɗauka ya yaba mata ba saboda me saboda ya san tana da wani kusanci tsakaninta da Allah zai zamto cewa yana kiyaye ta kwarai da gaske yana kiyaye ɓacin ranta saboda haka muna baki shawara ki zamto mace mai kiyaye kanki mai kiyaye ibadanki mai kusanci da Allah ko da wani irin lokaci sannan mai kiyaye dukiyar mijinki sannan mai kiyaye harshenki daga faɗin abubuwa wanda suke masu kyau da marasa wanda suke marasa kyau ki faɗa ma mutane tsakaninki da mijinki duka idan kika yi wannan Allah zai saka miki da ya baki ƴaƴaye nagari ya baki ƴaƴaye bayin Allah waɗanda zai zamto cewa ba za ki taɓa yin kuka da su ba da yawa mata suna haihuwan yara yanzu sai kika cewa ana kuka cewa yara ba sa jin magana yara sun zama taɓararru ba a isa a gaya musu magana ba ba a isa a yi musu umarni ba za su zamto cewa ba sa ji duk yana samo asali ne daga wajen macen da bata zama nagari ba idan mace ta zamto cewa ta gari ce a wurin mijinta ta gari ce a wurin Allah farko abin da Allah zai fara bata shine zai bata ƴaƴaye na gari za ta samu ƴaƴa na gari waɗanda suka zamto cewa al'umma za su amfana da su kwarai da gaske wanda suka zamto cewa musulunci za su amfana da su kwarai da gaske saboda mene saboda ta zamto uwa ta gari ba za ki taɓa ɗaga muryanki akan uba yana faɗa kina faɗa sannan kuma a ƙarshe Allah ya baki 'ya'ya na gari ba zai yiwu ba idan har kika zamto cewa mai kankan da kanki a wurin mijinki mai biyayya a gare shi mai ladabi to insha Allah Allah kuma ya san hanyar da zai bi ya saka miki wajen baki ƴaƴan da su ma za su rusuna miki su amfane ki su amfani musulunci wannan kenan da yawa da dama mukan taɓarar da tarbiyyar ‘ya'yayenmu ne ta hanyar zamantakewanmu da mazajenmu. Mukan mene? Mukan lalata ‘ya'yayenmu da za mu haifa ko kuma mu lalata tarbiyyansu ta hanyar zamantakewanmu da iyayensu maza. Wato shi ɗa namiji a wurin ‘ya mace fa yana nan kamar kalman jarrabawa ne. Duk sanda Allah ya halicce ki, kika girma kika kai munzalin aure aka ɗauko miji aka baki ko kuma kika kawo mai iyayen kika ce shi kike so zaki aura aka auren miki to ba yana nufin komai bane a wajen ki, yana nufin jarrabawa ne mutum ne irin ki bai kai irin naki kafafuwa irin naki hannu irin naki da tunani komai irin naku ɗaya amma sai Allah ya ce wannan na baki shi ki bi shi kime ki bi shi ki biyayya a gare shi Abin da duk yake so ki yi wanda bai saba mun ba abin da duk baya so ki bari wanda bai saba mun ba matukan kika saba mishi inji Allah ya ce ni kika saba muwa kuma aljanna ta ba zan baki ba don Allah wannan mutumi mai zamu kira shi ya zama jarrabawa a gare ki kin cika sallanki kin cika azuminki kin cika zakkanki in Allah ya baki dukiya amma sai kika zamto mai dagawa a wajen mijinki bai yi masa abin da baya so kika mai da shi kamar mijin hajiya sai yadda kika yi kina kutubal da shi ta yadda kika ga dama kina bashi umarni yadda kike so dole abin da kike so shi za a yi ba abin da Allah yake so ba kuma ba abin da shi yake so ba shi da gidansa kina nuna masa ke kin isa a cikin gidansa wai fa nan kin cika sallah kin cika azumi amma wallahi kika je gaban ubangiji aljannan ki sai kin yi da gaske aljannan ki sai kin yi da gaske saboda me saboda kin saba mu wani abun halitta wanda Allah ya ce ki bi shi dole wajibi saboda haka mu kiyaye wannan mu kiyaye shi kwarai da gaske ki ɗauka idan kin yi aure yadda sallah ya zama miki wajibi lokacin sanyi ai ba kowane mutum da yake so ya tashi da asuba ya ɗauki ruwa ya taɓa ba ko amma saboda ya zamto wajibi dole a taba wannan ruwan saboda a kiyaye tsakanin bawa da Allah a yi sallah akan lokaci to wannan wajibin za ki saka ma kanki a zuciyanki a kan wannan ɗa namijin yadda sallar nan ya zama miki wajibi in ba ki yi shi ba Allah zai kama ki to haka ya kamata ki sa ma kanki bin wannan ɗa namijin da Allah ya ɗaki rayuwa da shi wajibinki ki in ki bi ba Allah zai kama ki saboda haka wannan ya zama mana jarrabawa mu ajiye shi a matsayin kalman jarrabawa kuma mu bi shi a haka yadda Allah ya jarrabe ki da komai na rayuwa to haka wannan fa haka Allah ya jarrabce ki da shi bin shi bin Allah saba masa saba ma Allah wanda yake kuma kowane mutum a duniya da musulmi da wanda yake kowane irin addini fatansa ya mutu Allah ya sa shi aljanna to sai ki Allah ya ce aljannan taki bata ko ina tana karkashin duga dugansa wannan mutumin ya zama mai kirki a gare ki ya zama mara kirki a gare ki ke dai aljannan ki kike nema a tattare da shi saboda haka ki cika umarnin Allah tare da shi in ya miki mai daɗi ki saka masa da mai daɗi in ya miki marar daɗi an samu akasin haka ki rogon masa Allah Allah ya bi masa ke dai kar ki fasa ki saka masa da mai daɗin har yanzu saboda me saboda albarkan kina neman aljanna aljanna ko mun san kowa ya san ba samunta da sauki duk abin da kake so a duniya ma ba in dai yana da kyau ba ka samun shi da sauki baranta na aljanna saboda haka biyayya ga mazajen mu gare mu mata wajibinmu mu ne Allah ya daura mana baki aure ba ba ruwanki da wannan dokokin za ki tafi da rayuwanki ne akan sallah da azumi da bin ubangiji da dokokin Allah amma da zaran kin yi aure to an ƙara ƙara miki wani nauyi ne akan wani nauyi an ƙara miki nauyi akan sallan da da ya zama miki wajibi azumi ya zama miki wajibi zakka in kina da dukiya ya zama miki wajibi to an ƙara ƙara miki nauyin bin wani ɗa namiji a ki ya zama miki wajibi saboda neman aljannan Allah muna fata wannan baiwar Allah mai sabon aure kina sauraron wannan abin da muke gaya miki saboda da yawa da dama yanzu mata mun samu kanmu a cikin wani yanayi abin tausayi abin takaici abin tausayin sai kiga an ɗauki aure ga dangadan iyaye sun wahala an kashe kuɗi an yi wancan an yi wannan an yi wancan an yi wannan amma a ƙarshe a je a yi auren wani auren ki bashi in ya daɗe shekara ɗaya an yayi wan fari wani ma abin takaicin haihuwan farin ma ba a yi sai ki an ce an rabu wai duk me yake kawo wannan iyaye ya kamata mu zauna mu tambayi kawunan me ya kawo waɗannan tabarbarewan al'amari yarinya tana son miji yana son ta an yi aure cikin soyayya amma a tafi cikin wata uku abin da bai wuce wata shida ba shekara ɗaya sai ka ji an rabu ya kamata mu rika tambayan kawunan mu me yake kawo irin waɗannan abin da yake kawo irin waɗannan abubuwan tun farko an bar hanyar Allah tun farko an bar me an bar hanyar Allah abin da Allah ya ce a yi shi aka bari abin da Allah ya ce in mm, kar a yi shi ake yi shi yasa sai Allah ya zare ma al'amarin gabaki ɗaya albarka shi ko duk abin da ya zamto cewa ba shi da albarka to ba zai je ko ina ba ba zai je ko ina ba saboda haka duk abin da zamu yi mu nemi albarkan Allah a cikin al'amarin mu kar mu gayyato shedan da kudaden mu zai shiga cikin al'amarin mu ya watsar mana da abu tun farko a ƙarshe abin ya zo ya tabarbare wanda muka kasa ganewa Allah ya gyara mana ki shiga gidan aurenki da zuciyan biyayya ga miji da zuciyan bautan Allah kar ki shiga gidan aure da zuciyan cewa wane ne fa wanda ya neme ni yana so na ina son shi dinnan ki ajiye wannan a gefe yanzu wannan kadamin an wuce shi kadamin da aka za a hau yanzu shine kadamin bautan Allah shi ko in dai aka ce maka al'amari na bautan Allah ne to dole shedan zai rika shigowa ciki saboda abubuwa ne masu kyau yana neman da zai yi ya bata ya dagula ya lalata saboda haka sai a yi kokari a kau da shaidan a cikin al'amari a gayyato sha'anin Allah duk abin da zai bata rai a cikin al'amarin a yi kokari a kawar masa lokacin da miji ya dawo gida rai a bace karki zamto cewa ke ma kin ɓata ranki ki nuna masa cewa ta ya zai iya fita lami lafiya ya dawo cikin ɓacin rai saboda me yasa zai yi haka a'a abin da ake so ga mace idan ta ga mijinta a cikin bacin rai wacce yake ta san ba daga gare ta bane to ta je zuwa gare shi da kwanciyar hankali da lafuza masu daɗi me ya faru ne ka fita lafiya kuma ka dawo ga yadda kake ina fata dai duk abin da zai faru dai ba daga gare ni bane idan abokanayen aiki ne idan abokanayen kasuwanci ne Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyanka ta yi mishi waɗannan kalaman da sauransu sai ki tashi ki bashi waje saboda ya samu iska a tare da shi saboda bashi waje din nan zai sa ya yi tunanin cewa wance fa ba ita ta bata mu rai bai kamata in dawo mata gida cikin bacin rai ba to a wannan lokacin zai samu sukuni a cikin zuciyarsa sai je ya neme ki kuma sai ku ci gaba da inda kuka tsaya a na al'amarin zamantakewan ku da kullum ki kokari ki zamto mace ta gari a wajen mijinki wanda a karshe zaki zama uwa ta gari ki kokari in yana da mahaifansa ki mai da su mahaifanki ki biyayya ga mahaifansa mahaifansa mahaifanki ne saboda da ba su haifa ba da baki samu ba ki kokari danginsa su zama danginki ki kasance tare da danginsa a cikin kowane irin al'amari ki saki zuciyanki tare da mutanensa tare da danginsa ki yi al'amari da su yadda kake yi da al'amar da da danginki idan kin yi haka Allah zai taimake ki ya baki lafiya da zaman lafiya tare da su da kuma dan uwansu da kuma ɗansu Allah ya taimake mu ah, Allah ya baki zaman lafiya a cikin ah, sha'anin auratayyanki ba baki ‘ya'ya na gari ya rufa muku asiri tsakaninku da mazajenku da ba ku zaman lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo wannan waje Allah ya mai da kowa gida lafiya a waɗanda ba su da aure Allah ya ba su aure na gargari a waɗanda suke cikin aure kuma Allah ya ba su yadda za su yi su zauna lafiya da mazajensu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowannen wannan wurin ya karanta Fatiha da Izaja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 اللهم يا حي يا قيوم يا دافع غير كلمة جنب جنب بكارك من أخرج آدم من الجنة ورد دعوة أم جري أم جرى أي بشبا يا أنجل أدال سادة جوان جانا كمال فنجني يا من سلام إبراهيم نار من سلام كل سلام ميد الشر والفقر والمرض ومن كل ذي شر يوم جميع سابنا لك رجع أرحم الراحمين يا من أخرج اسم من غابات الجب زينا بالحسنى قديم لساني سانك القديم يا دائم يا قيوم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير وعيب إذن دي ربه ونعم السني زر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من جرم وآتينا على